هنا طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى الحديث ومحكم القرآن توبى لهم لم يعبأوا بنجاة بنحاتة الدار أو إذا الأذهان طوبى لهم ركبوا على متن العذاب سيدين لمطلع الإيمان طوبى لهم يعبأ لم يعبأوا شيئا بذل آراء إذ أغناهم الوحيان طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالله والفرقان والله ما تم ما تم بشخص دونه إلا إذا دخله إيمانته بيتي شدة abun da yake توبة دعائي ce wannan wani babban alheri ne mai yake ce masa tsuba imma dai matsayi ne a aljanna ko wata bishiya ce a aljanna mahayi zai yi tafiya a ƙarƙashin ta tafiyan shekara ba ta ƙure ba komai akwai a kanta to wannan tsoma in ma dai matsayin ne wa in ma dai menene duk ma ko menene akwai dai alheri ne ya tabbata gare su wa shauqu yahduhum soyayya na fisgar su son Allah na fisgar su ila akhadhil hadisi su aiki da hadisi wa muhkamil qur'ani son Allah na son son Allah da son manzon Allah mana sun tara ƙarfinsu wuri guda suna bin Allah suna bin manzon Allah me ya kai su ba su bauɗewa ga son rai ba su bauɗewa ga zuwa ga abunan Allah sai sai tuba lahum har dai mutum bai raba hankalinsa ba bai raba tunaninsa ba don duk abin da aka tattaro a kansa za a yi nasa tuba lahum والشوق يحتوهم سوين يعنى تزقوسوا إلى أخذ الحديث وموقع القرآن طوبى لهم لم يعبعوا بنهاة الأفكار الجنة كو طوبى تتبت غريسو كو كما تتبت غريسو فلا كباس طوبى وإن لم يعبعوا بصدامو بنهاة الأفكار sassaƙaƙen tunani ba kalma da kalma ma'ana ba su samu da eh, tsarin zamani ba Allah suke bu da na zamani da na jahiliyar ta da da jahiliyar yau da jahiliyar nan gaba duk ba ruwansu da ita ko da dai an ce nuhatatul askari falsafa ake ne sai Allah ya saka wanda suka ɗauki alkur'ani da sunan manzon Allah Allah ka ba su uba wanda ba ruwansu da falsafa falsafa ita ce nuhata sassaƙa ce ta su aristo sassaƙa ce ta su a fulato sassaƙa ce idan ta ibn sina sassaƙa ce idan ta su jiham gaba ɗaya babu abin da haɗa su da jihamu ba ruwansu da kaza kawai su abin da suka sa a gaba a hadisi alƙur'ani mukamil ƙur'ani to wayan mutuwa ne Allah ka tabbatar musu da tsuba lam ya'ba'u bi nuhatatil afkari kun san afkari asalin nahatu da ya sassaƙawa ai magana ta yi kama da abin da aka sassaƙo daga dutse ko abin da aka sassaƙo daga bishiya in ka ga dama in ma ka ce masa sassaƙa ne mulmulawa ne au bi zubalatil ne, ko bolan tunani in kai tunani kaza tunanin kaza ya fitar da kaza bola ce amma maganan gaskiya shi ne hadisan manzon Allah maganan gaskiya ita ce alkur'ani wannan shi ne gaskiya duk abin da ba wannan ba imma nuhata wa imma zubara tuba lahum eh, Allah ka ba su tuba ka tabbatar musu da tuba rakibu ala matanil azaimi wanda suka hau doron himma jiya ne wake neman bambancin hasmu da azmu ko na kai ne mai tambayan ku yake ce kai kasa gano me hasmu me azmu tambayan ta yi mana hasmu ne gano gaskiyar lamari hakikanin lamari azmu tsayuwa sai an yi shi to wannan idan Allah ya za baka mu da azumu to da kai za a ji amma idan mutum yana da wasu tunani yana da menene wannan ba inda za a je da shi tuba lahum rakibu ala matanil azaini sun hau doron himma himma kanta sun hau kanta qasidina li matsala'il imani sun nufi maƙuƙugan ibadi madina kenan tuba lahu du'a'i wajen na hudu kenan ku lam ya'ba'u shay'an ba su dauki komai komai ba bidil ara'i idza aganahumul wahyani babu ruwan su da wa'annan ra'ayoyi wannan falsafa wannan mantik wannan wane ne ba abin da ya tsasu da shi ai ka gani faran mantik fasaha ne na aristo ya ce to abin da ya dame da su da su wa'annan mutane Allah ka ba su tuba Idan a gana humul ne tuba lafin tuba na biyar Allah ka ba su tuba wannan tuba martaba ce ta cikin gidan aljanna tunda hatta aljanna ba kowa zai samu tuban nan ba wa imamuhum dunal wara wa imamuhum man ja'a bil imani shine imamin su jagoran su wanda izo da imani wanda izo da qur'ani dunal wara ba ruwan su da duniya gaba daya ba abinda ya hada su da demokradiya ba abinda ya hada su da gurguzu. ba abun da ya hada su da tsarin jahiliya ba abun da ya hada su da wata falsafa a a su abun da ke gabansu alkur'ani sunan manzon Allah sai falsafan ce mantik ne aka fi su ai falsafan ce ibn taimiyya yake cewa falsafa ba ta amfanan jahili kuma ba za ta ƙari mai haziki bai da bukatansa zai ita yau kuma jahili ko ya karanta ta ba ta lambari to saboda kana ana yin ta ne yau kawai saboda maganin wanda yake ganin ba santa ba sai ka je ce domin kullum in abu aka tambaye ka cikin sa baka san shi ba sai a nuna baka san shi ne ba da Allah ya ka san shi da ka bi shi to dole ka karanta ka san shi kaza shi ne kaza to na san shi amma ba ran shi ba to shi ne kawai maganin da ake sawa yanzu a tsaya a karanta falsafa a karanta mantik ba don komai ba don a ce kasan shi kada ce kana tafiya ba ka san abu ba ka jahilce shi ne sa kake zagin sa to tsohon kasan shi ya ta zafi ibin taimiyya sun san falsafa sun san kaza ya ce kuma ba ta da amfani to me isa kake karanta sai maganin yan duniya duni dan duniya da ya taso ice ma kaza ice ma kaza ka ce na san shi to ba lahum wa imamuhum dunal wara man jaa bil imani wal furqan wallahi ma atammu bi shakhsin dunahu wallahi ba sai koyi da wani mahaluki ba in ba annabi ba komai qur'ani har ainihin tibyanu li kulli shay' babu wani abu da babu shi a alkur'ani sai dai kai in baka san shi ba illa idza ma dallahum bi bayani sai dai ya nuna musu da bayani wannan sunne baiti guda shida wani ne sunan Mahamudu ko shehi Mahamudu shukuri al-alusi yake to wayannan baitoci guda shida wanda ibn al-qayyim al jawziyya ya faɗi ga ma'anansu yace aqulu yuridu bi hadhihi al yana nufi ne da wa'annan baitoci at-tanwi sharhi da bayani <coughs> bi sha'ni ahli sunna yana fakama yana kambama ahli sunna ahli hadisi al-mutamassikina bil kitabi was sunna wanda suka yi riko da alqur'ani da hadisi al-mu'ridina an taqalidil ara'i wanda suka dauke kansu daga ra'ayuwa da ra'ayoyi yamma ko ra'ayoyin gabas ataba ukullina take masu biyan duk wani wanda ya fito yana kwakwaro yana propaganda sai su bi shi duk wanda ya taso sai su bi shi kaga duk shekara da gwalwanta wannan shekaran wane ke tashi wannan shekaran wane ke tashi wannan shekaran wane ne zakaran sha ba sa bin duk wani a kullum manzon Allah shi ke nan shi ne manzon Allah a kullum ƙur'ani shi ne ƙur'ani shi ta ne ke cewa la da fil islam har littafi ya ka kai babu wani sabon abu a addini wanda za a kai zamanin annabi nan shine addini wa humul ladina warada al-khabaru bi sha'nihim yani sune wa'inda eh ba sha'nihim ba bi tashrihihim sune wa'inda ainihin labari ya zo da siffata su bil gurabai al-badal islamu garibun fa sayaudu gariban fatuba lil gurabai ai kusan wannan hadisi ne ba tuba kito Allah ka ba su tuban nan tuba ta tabbata ga waɗanda ake ganin su baƙi baƙi ƙauyawa ƙauya ba a'a wanda ba su san ga menene ba to ma dalla da su tuba lil guraba ورد الخبر بتشبيههم بالغرباء me isa ake ce musu samkar baki liƙillatihim fi kulli asari saboda kaskan mana kaɗan ɗinsu ƙarancinsu ba kaskanci ba ƙarancinsu a kowane zamani ba su da yawa ɗan kaɗan ne isa waye ne ce du'a yi na ce Allah ka sa ni daga ‘yan kaɗan’ mai lori mai yi ne umar ke sa masa mai kaman kai a saka daga yan kaɗan ba ka gari kalilan ma yu'minu kalilan ma ba kalilan ma ne min da kalilan ma ba yace to to ni ma Allah ka fara cikin kadan likin latihim ina bayanan da da sai kuma ma ya fi umaru faranta fahimta latihim fi kulli asarin la sayyama asrama sai balle zamanin mu ce kai ma kenan da kake can kake faɗin haka ina mu da muke ƙauye da muke nisan duniya uwa duniya me za mu ce na kirki yau kaɗan ne shi mai littafin asa yana cewa a yau a duniya ba abin da ya fi wahala irin malamin addini dukkan malamai akwai na kowane fanni amma ba na addini kafin ka samu malamin addini za ka ce wahala ka kewaye duniyan da ya ka samu malamin duk wanda ka zai sa ga ya bauɗe a nan duk wanda ka zai sa ga ya a can shekara ɗari nawa kusan bakwai sun da ya faɗi wannan magana gazzali ma ya faɗi wannan magana idan Allah ya maka malamin addini ka riƙe sai dai mutuwa ta raba ku don suna da wahalar samu to zamanin ku kenan ce babu malamin sai dai yan siyasa idan kana magana malamai 'yan siyasa ga sunan bila adadi 'yan duniya wanda kuɗi suke nema a fili haikan ba su da adadi ga sunan barkatai amma malamin addini zai zauna kawai abin da ke ya za a ya za a samu aljanna ya za a samu aljanna latihim fi asirai asali ma asaruna hazari asarul mafasidu zamanin ta'asa zamanin barna asarul khuruji an rabbatil imani zamani ne rutubatil imani zamani ne da aka fita daga darajar imani ha duniya ce kawai abin da mutane suke so komai ya zo a sauƙi komai ya zo a sauƙi amma duniya sun yi da su ci wahala su same ta sun yadda su ci azaba a kan su mulki amma ba su yadda su ci azaba don su addini ya tsayo ba duk wani saƙo a je a yi kamfen ko kuɗi a bayar ce da Allah yan hanya ku ba mu dama za mu shiga gari kaza mu yi kamfen ga kaza ce ta kuro maraka kuma inda ba a shiga zai gaji don siyasa shi ya shiga ya fito amma a je a karantar da su addinin Allah a isar da kiran manzan Allah wurin a asar kuro ji a rutubatul imani wakanar zamanin lade a radahu a jadduna yake zamanin da kakanmu yake nufi rawuwa hallahu rufafu Allah ka asirtar da rohinsa fi kitabihi a wani littafi nasa in ba'ul amba'i bi atsayabil amba'i haisu kala inda yake cewa ya buɗe baka ya bunayya kona umuru ya ɗana abubuwa za su kasance in Allah ya maka tsawon rai za ka ga abubuwa to duk ko menene zai faru duk wani canji da za a kawo duk wani menene kakka yadda wal amru lillahi ta'ala lamari kaf ida ga Allah ya kashe irro fi haddinu ainihin addini ainihin zai samu matsatsin ya kashe irro zai girgira wata zuru aning man manjaddaha juludul mu'minina wata zuru wanda za a samu hazir man duk wanda ya tsaya isa mu wannan ina juludul mu'minina tsigar jikin mu'mini za su dinga tashi fa an zalika bi qulubihim za su kyamaci wannan da zukatansu wal yakzim kullum minkum kowanne ya cije kawai idan lamarin ya tafi ba a ka riƙe addinin ka yi gun duk wata matsala da za a yi duk wani toka da za a bada duk menene za a yi ka yi gun kawai ka riƙe gam da ya kullum minkum alami alafihi lamarin da ka riƙe bakinka ka zama gaizi. shi wannan ka zama fami idan baka rike ba ka gani idan ka faɗi ala ala Ya nafsika shay yakzuminkum ala fihi wa ina lil baiti rabbun ɗaki na da ubangiji wa rabbul baiti yahmihi mai ɗakin zai tsare shi kamar misali za a sake koma irin na abu talib ɗin nan abdulmuttalib ne ko lokacin da abraha ya zo haka zauna ma aka yi mita aka ce abin da ke tafi da ni na zan rusa wannan ɗakin an ce kai ne babban mutum a cikin su sai ya ce masa ni ina raƙuma na na raƙuma na daga kwasar ina magana wa ɗakin a ɗakin ku darajar ku da girman ku kana mai magana raƙuma da na ɗauke ka da daraja yanzu mutuncin ka zube a gare mu a gare da ce a shi ke da ne shi raƙuma kuma na wani da wata nan ba ne raƙuma na daga kwara ce ga raƙuman ka ni kuma sai na yi lebur da ɗakin nan ce kai da mai ɗaki yana ganin abin wasa wasa wasa wasa shi ko da yake ce to lamarin na ya fi ƙarfin mu na ‘ya'yan shi ina duk mai jin maganarsa ku biyo ni kowa ya fita ya bar gida suka hau kan dutse sa ta da runduna hadda giwa mai rusa wurare kama a ce maka ne a dusun garin da katafila ana rubugi ana menene suna kan dutse suna kallon ikon Allah wannan kafin a jima sai ga wani hadiri da yan tsuntsaye a taso daga wata uwa duniya ta sun taho a jere wala kafin a jima a shi tsuntsayen nan kowane tsuntsu na dauke da dutse mutum ɗaya zai jefa kowane an auro shi akan mutumin da zai jefa aka fasa su ce to wannan ɗakin ubangijin nan mai wannan ɗakin yana nan للبيت رب ورب البيت يحميه ومن العجيب ينادق أبوهم بما ماكي أن أهل الصلاة عند أهل هذا الزمان متعنين كيركي أولنا زامنين man abda binawajizihi a ko ala bid'atihi akwai mutanen wannan zamu kana ganin sa kamar mutumin kirki ne amma ya kankame wata bidi'a da fiƙoƙin sa wanda sunna ya kamata a rike da fiƙoƙin man abda ala bid'atihi bina wajibihi al makruha la sayyama idza kana ah, sawiyan bi fina'i turbatin min turabi salihina musamman ma yana zaune a cikin gari daga cikin garuruwan mutanen kirki ko daga cikin gidajen kirki wa idza nahahum ahadun in wani ya hana su musu an bid'atin min bid'ihim aramahu bi kulli shay za su jefe shi su makala masa duk wani abun da ka sani mai muni min fasadil mutaqaddim a ce maka ina da aƙida a ce maka kaza yake nufi kun shiru za ga abin da zai auku wa nasabuhu ila ma yukrahu min al-nihali su dingana shi zuwa ga abun da ake kina aƙidodi wa kam anna min mithli haula'i a'immatu din bi sunnati sayyidil mursalin to wannan zai shiga ne ko dai a shi gobe ma hada mu hmm?